الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاء goma ga watan tara ne tara ga watan uku rabi'ul awwal kenan shekara ta 1438 hijiriya wanda kuma shine ya dace da tara ga watan sha biyu shekara ta 2012 a lissafin turawa muna darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul na imam ibn kasir littafin da yake magana a akan sira da tarihin annabi alaihi salatu wassalam idan kuna tare da ni muna nan dai kan gabar magana da ta shafi wato haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shayar da shi da kuma Um, wato tasowarsa a inda ya tashi malam ya ce falamma matat ummuhu hadanatu ummu aimana wa hiya maulatuhu wa rizaha min abihi wa kafalahu jadduhu abdul muttalibi فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر ثماني سنين توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله فكفله وهاطه أتم إحياطة ونصره حين بعثه الله أعز نصر مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن تاب أي إلى أن مات فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك وخرج به أمه إلى الشام في تجارة وهو ابنه ثنتي عشرة سنة وذلك من تمام لطفه به لأدم من يقوم به إذا تركه بمكة فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد أمه الوساة به والحرص عليه كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بهير الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخر ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجعت في ذلك من الخير الذي جمعه لما رجت في ذلك ذي زمان من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله خمس وعشرون سنة وكان عبد الله سبحانه آه، وكان الله سبحانه قد سانه وحماه في صغره وطهره من دنس الجاهليه ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة خمس وثلاثين من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر موضعه فقالت كل قبيلة نحن نضعه ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء الأمين فرضوا به فأمر بثوب فوضع الحجر وسطه وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم طيب malam ya ce yayin da mahaifiyar annabi alaihi salatu wassalam aminatu ta rasu to sai wata mata mai suna umu aimana sai ta ɗauki nauyin kulawa da shi tunda dole yana yaro ne karami bai girma ba wannan ummu aimana din duk inda ka ji ba shi ya ce ummu mana to yana wato yana tafa'uli ne da wannan suna na dattijuwar matar da ta ɗauki annaba wato mahaifiyarsa tana da rasuwa sai ta ɗauke shi kar ku manta mun faɗa cewa wacce ta shayar da shi ita ce halimatu sa'adiyya kuma ta ga abin da ta gani a tattarar shi min al'ayaci na ayoyi da alamomi na cewa kai wannan mutumin ba irin sauran mutane ba ne sai ta dawo da shi wajen mahaifiyarsa har muka ce to tana dawowa da da shi din wajen mahaifiyar lokacin ta kawo ziyara gidan iyayenta ita ma tun da 'yar madina ce har muka ce wannan shi ke nuna alaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam da madina da son mutanen madina tun da mahaifiyarsa jininta na madina ne kawunan annabi a madina suke to a hanyarta ta komawa maka sai allah ya mata rasuwa to shi kenan to yanzu za mu dora ne akan wannan gabar tana rasuwa to wacce ce ta dauke ta ummu aimana ta dauke shi to ita waye ummu aimana din baiwa ce baiwa ce wanda ya gaje ta daga baban shi mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi Abdullahi dan gidan Abdul Muttalib shine ya mutu ya bar wannan ummu aimana din da haka kawai abin mamaki baiwar annabi ce fa amma kuma tunda ta mahaifinsa ce ya gaje ta sai ci gaba da kulawa da shi ita wannan ummu aiman asalinta wato sunanta baraka baraka shi yasa za ga wasu duk mai suna ummu aimana to ana ce da ita baraka eh baraka kuma duk baraka ya kamata ta zama ita ummu aimana ce tunda asalin sunan ummu aimana ɗin baraka ne asalinta kuma mutumiyar habasha ce ba mutumiyar makka bane ba abin nan nan dai habasha ethiopia abyssinia nan ethiopia afirka tun wancan lokacin tsohon wuri ne mace ta farko da ta fara um, shayar da shi kamar yadda wata riwaya ta zo akwai suwaibatul Asalamiya. ita kuma suwaibatul aslamiyya wace ce shine ake cewa ba washe ke cewa suwaiba duk wanda kaji ya ce suwaiba to wannan shi ma mace ce da shayar da annabi suwaibatu ne bisa suwaibatul Asalamiya. ita kuma baiwa ce ta baffan annabi abu lahab wannan baffan shi din da ya ta faɗa da shi dan karanta da ku a baya tabbace da abi lahabin wa tabba da matarsa wa mar'atu hammalat al-hatabi fi jidiha hablum min masadi to wannan baiwarsa ita ce suwaibatul aslamiyya ya zo a hadisin zainab yar gidan abi salama cewa umu habiba Allah ya da ita ta ba ta labari wata rana um, sai ta ce ita umu habiba matar annabci ina so ku ji wannan hadisin ku kwatanta shi da matanmu yanzu um, ita umu habiba yar gidan abu Sufiyan ce ramla kenan umu habiba ita ce ramla don da kaci an ce ramlatu to umu habiba kenan to yar gidan abu Sufiyan ne abu sufyan abu sufyan wanda da yana cikin manya-manyan abokanan gaba da annabi faɗa sosai na kawo ka Allah ya jarrabe shi ya ɗauko yarsa ya miƙa hannun maƙiyansa Mana shi abu sufyan yana ga bayi da maƙi a duniya irin manzan Allah da Allah ya tashi shiri irin nasa a karmakalla sai ya ɗauko yar abu sufyan sai ya miƙa annabi kuma annabi ya aure ta a ji ai ta bugawa a haka din wata rana ya zo ziyara wurin yarsa shi abu sufyan gidan gidan yarsa sai sai take cewa dakata bari tambayi mai gidanta wannan yana nuna cewa mace ba ta ba da izini kowaye ya shigo gidanta sai da izinin mai gidanta macen da take da tsari take zuwa makaranta ta san me take kenan ta yi masa magana ce ba komai ya shiga gidan yana zuwa directly sai ya yi tunkari shimfidar annabi kowane mai gida yana da shimfidarsa inda yake zama a ɗakin matarsa shimfida mai daraja kawai sai ya wuce directly zai zauna ita ummu habiba da ta zo sai ta fizge wannan shimfidar ta hana shi ya zauna ta ce ya ce ya ya ke yata kina ganin ni abu sufyan daraja ta ta fi karfin in zauna akan wannan shimfiɗa ne ko ku kina ganin ban isa zauna akan wannan shimfiɗa ne saboda ta muhammadu ce ce muhammadu ta ce kwarai kuwa li'annaka kamru'un najis kai mutum ne najasa ne kai wannan kuma shimfiɗa annabi ne ba zan taɓa bari ka zauna kai ba malam yarsa ce ba ta duba aƙida ta nuna ta dahu da san annabi na gaskiya da imani da musulunci haka ya gama hauragiyarsa duk ya wuce ya tafi to wannan ummu habiba din ita ta ce ya rasulullah ka auri yar uwata mana yar gidan um, anke okti binti abi sufyan yar gidan abu sufyan sai manzo Allah ce kina san haka in aure yar uwaki ina auren ki kuma ki ce in aure yar uwaki. a wato hibbina zalika sai ta ce kwarai kuwa ni ba zan hana ka yin abin ba in za ka yi kuma ni wanda na fi so yi tarayya da ni a cikin alheri yar uwata da ka je ka auro wata gefe ba gwanda ka aure dangina ba yar uwata ba sai maza ala ya ce haka bai halatta gare ni ba inna zalika la ya hilluli la ya hilluli bai halatta a gare ni ba sai matar take cewa ah, damun ashe so take ta dan zungure shi ta dan samu labari ba wannan din fa take nufi ba ta ce to ai ni ina jin kishin kishin cewa kana so ka auri yar gidan abi salama binta abi salama sai manzo Allah ya ce binti ummu salama kina nufin yar gidan ummu salama sai ta ce kwarai kuwa sai manzo Allah yake cewa a'a bari dan yi muku bayani dan mu fahimci abin wato kamar tattaunawa ne ke da shi da matar akwai nau'i na dan abu na mata haka dan kishi da dan a dan zungure ka a dan samu labari sai ce ko da ma yar gidan abi salama ba ta zamanto agolata ba saboda ai ita mahaifiyarta ce ta zo da ita kamar misalin ka auro wata mace sai ta zo da yarinya budurwa uwarta kai kake aure ba ita ba to da zarar ka auri uwarta ka shigo da ita gidanka to wannan yar ko da ba kai ka haife ta ba ta zama yarka kuma babu aure tsakanin ka da ita saboda ta zama agolarka ce aure da kuma samuwar alaƙa ɗin ta aure malaman biki suka ce idan an ɗaura auren amma bata tare ba to za ka iya fasawa kamar misalin kaga uwar yaya aka ya aka kuma sai ga yar sai ka ce a kai ni na canja sai ka koma kan yar in ba a daura aure ba a in ba a tare ba to babu laifi annabi ya ce to ya za a yi wannan abun haka ya ce to ko da ma ba agola ta bace ba to bata halatta ba gare ni ba ita ma ma halalle ya ce ai ita yar gidan dan uwana ne a wajen shayarwa arda'adni wa aba salamata suwaibatu da ni da abu salama suwaibatul aslamiyya ne ta ta shayar da mu abin da yasa na kawo mana wannan dan in kawo mana wannan kisar cewa suwaibatul aslamiya ba wai halimatu sa'adiya kadai ta shayar da shi ba suwaibatul aslamiya ma ta shayar da shi sannan kuma sai ya ce to daga yau fala ta'ridanna alayya ta kunna wala akhawati kunna kar ku sake bujuro min da 'ya'yanku kan wata mace a cikin ku ta ce mu wayin aure wancan aure ba na so ya rufe kofar daga nan aka ba sake mai magana ba sallallahu alaihi wa alaihi sallam anan ina so nuna mana irin kyakkyawan mu'amala da annabi da yake da iyalan shi da kuma hali da ɗabi'a irin ta mata wanda yana da kyau musulmi ya san wannan kuma ya sa shi a cikin kwakwalwarsa wataƙila irin wannan zai iya gindayuwa ya faru a gare ka halimatu sadiya ta shayar da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce kuma ta ga wani wasu abubuwa da yawa da ya faru mun dan tsallake saboda lokaci a gurguje barin gaya mana dan yana da alaka da karatunmu irin abubuwan da aka gani na mamaki kwarai da gaske malam matan nan ta ga albarka fiye da yadda kake tsammani Ba ta taɓa gani irin wannan albarkar ba a rayuwarta daga cewa ta za ta shahada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abdullahi bin jafar yake cewa yayin da aka haifi annabi sallallahu alaihi sallama halimatu sadiya ta zo a cikin taron mata da yanda suke yi matan masu shayarwa sai su yi kwamba sai su taho daga ƙauye sai su shigo cikin gari kowa tana zuwa ta shiga gari tana neman a bata da akwai aminci a lokacin malam akwai yadda ba san ha'inci ba baka santa ba sai ka zo kai ka bata aikin reno ana biyan su suna bi gida gida gida gida suna karba ya'ya kowa a jinga da ita me za a rinka bayar da ita ita tana shayarwa ta zo cikin matan bani sa'ad ibn abi ibn bakr suna neman ƴaƴan da za su ɗauka su kai ƙauye su shayar da su halimatu sadiya take cewa ni ne matan da suke gaba gaba na hawo dan alfadari na ina tafiya kuma ma da mijina ya taho ni yana raka ni shi ma yana taya ni neman wa za mu samu mu shayar dan a dan bamu wani abu alharis ibn abdul uzza yace tace muna cikin tafiya sai dabbar mu ta samu matsala ta kasa tafiya yunwa ya dame ta gashi babu nono a jikinta a bushe a ƙeƙashe take ga kuma shekara ce ta yunwa mutane suna cikin yunwa matuƙa kuma gashi muna da ɗanmu da muke ɗauke da shi muna tare da shi wallahi wannan dare bai yi bacci ba don taguwar mu a bar hawar mu ta samu matsala muna ta neman taimako da agajewa zai taimaka mana dabbar ba da abincin da za ta ci ga talauci ya ishe mu ga ni da mai gidana ga ɗana yana cikin yunwa ta ce amma dai muna da 'yan dabbobi kaɗan a gida muna tsammanin mu ɗan samu ɗan nono da za mu taimaka ta ce lokacin da muka je makka da matan nan gaba ki ɗaya babu ɗaya daga cikinmu da ba a kawo mata annabi ba ta ce ba ta so duk aka ɗauko manzan Allah aka yi ta miƙa musu ana cewa ga shi a'a kun san me saboda maraya ne kun san me saboda ba su da kuɗi ba kuɗi gidansu ba komai haka Allah ya ga dama ya tashe shi ka ɗauki wannan a matsayin darasi dan uwana dan Allah ya barka kana rayuwa baka da kuɗi kai ba mai arziki ne, ba wulakanta kai ba in dai ya barka da imani ya barka da takawa ka ce alhamdulillah wannan rayuwar duniya gajeriya ce ba ta daɗewa wallahi kada ka damu kada ka shiga bakin ciki kaka ce Allah bai maka daidai ba ga wanda ya fi ka kaga yadda aka yi wallahi malam aka mika shi kowa sai ci ba ta so ma minim ra'atin in an ba ta sai ta ce a'a ba zan karɓa ba sai suka ce maraya ne wa zai baya mu in mun sha da shi wa zai biya wa zai biya ba uba ba uwa waye zai mana hidimar daman mahaifiyarsa ce za ta biya ko baban shi to bai da ko daya kakansa wani kakansa ko bafansa ba lalle bane mu samu wani abu a wajen su sauran matan duk suka samu wadda za a ba su kowa ta dauki yaron da za ta dauka ita kuma halimatu sadiya Allah ya jarrabe ta bata samu ba duk sun samu za a juya sun hau abin hawan su dabbobi za su koma ita kuma Allah bai bata ba ta ce na duba na duba na gaba yanda zan yi na ce to ku bani wannan din ba ku bani marayan ku bani in tafi da shi ta ce wallahi ma akhasuhu illa anni lam ajid ghayrahu ta ce wallahi ban ɗauki muhammadu ba face kawai dan ban samu wani bane da na samu wani wallahi ban ɗauke shi ba la ilaha illallah sai na ce wa mijina ni ko wallahi zan ɗauki yaron nan tunda ban samu kowa ba fa asallahu an yanfa'ana bihi ina fatan ko Allah zai mana amfani ya amfanar da mu ta dalilin sa kuma ni ba zan koma da abin kunya ba duk kawaye na sun samu abin da za su dauka ni kuma in koma garin mu bani da abin da zan dauka ni na koma rayan ma duk abin da za su faɗa su faɗa mijin ya ce kad asabti lalle kin dace ta ce sai na dauke shi haka na karbe shi na tafi da shi kan abin hawa na kar ku manta da zan ce muku tana da abun hawanta ko nono babu a cikin abun hawa ta ce wallahi tun a lokacin ina kai shi kan abun hawan nan yana hawa sai gashi nonon dabban nan ya bulbulo ya cika ta ce aya a ranar fa a lokacin ta ce abin mamaki ta ce ni kaina babu abinci a jikina ina cikin yunwa babu nonon ma zan shayar da shi ina karɓansa ta ce sai nono na ya bulbulo ta ce na shayar da shi a lokacin na fara ba shi nono sai da ya sha ya ƙoshi dan uwansa damu na gaya muku ta taho da wani ɗansu ko ɗanta kenan dan mijinta ta ce shi ma sai na shayar da shi duk suka ƙoshi wanda da na ce muku yaron ya taho yana cikin yunwa saboda babu nonon da zai sha ta ce mai gidanmu kuma ya tafi yana duba dabban mu sai ya ganta ta cika da nono ita ma sai shi ya halima ya ke halima halima sadiya kin san cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya mana arziki ya bamu na sama mubaraka da mai albarka wallahi wannan yaron da muka dauka ne muka samu alherin nan ta ce yace walaqad ata Allahu alaiha ma lam natamanna abinda mun kyau zamani ba Allah ya bamu ta ce a ranar muka kwana a wannan dare cikin alheri da farin ciki yan uwana kuma sun tafi da ko kafin wannan lokacin ko bacci ba ma iya yi saboda yunwa sai mun nemo me za mu shayar da ɗanmu ta ce muka koma garinmu muka hau dabbarmu na ɗauki muhammadu tare da ni na rantse muku da wanda ran halimatu yake hannunsa shine Allah da ana tafiya a zuwa mu ita ce a baya saboda yunwa ya mata yawa ta ce wallahi da muka hau hanya sai ga shi gaba ɗaya dabbar tamu ta wuce duk dabbobin nan mun wuce su gaba ɗaya har cewa suke halima ki jira mu halima ku jira mu halima ku jira mu suke ce min wannan ku ita ce taguwar da kika hawo kika taho da ita ko kin canja wata ne kai kin canja wata me baro ta ce wallahi ban canja komai ba amma ina shaida muku wallahi ma hamaltu alaiha illa gulaman mubaraka ba abinda na ɗauko a kanta ina shaida muku wannan yaron marayar shine naga albarkarsa ta ce muka fita kullun alheri muke gani babu wata ranar da za a wayi gari ta dalilin yaron nan ba mu ga alheri ba ce muna tafiya dabbobin garin gaba ki ɗaya a lokacin na gaya muku ana cikin fari da yunwa ta ce wallahi dabbobin gidanmu in suka je dabbobin gidanta in suka tafi kiwo su sai su dawo a ƙoshe na yan uwanta na sauran mutane an yunwace ashe wannan na sama mubarakan ne wannan dan arziki da ta ɗauko haka muke dawowa ta ce Nonon dabbobin da muke tatsa muke sha muka zama ba mu da matsala sai dai muna taimakawa makota gari ya bushe babu ciyawa amma mu namu za su je su samu Allah ya ba su sai aka fara magana a ce wai ma sha'anu ganamil al-haris ibn abdul uzza me ya faru dabbobin Alharis ibn abdul uzza mijin halimatu sadiya kenan yaya dabbobin suka fi na kowa koshi daga dauko yaro maraya daga makka yaya aka yi dabbobin suka fi kuma eh, ga sunan kullum a ƙoshe mu kuma namu an yunwace aka ce to suka ce wa masu kiwon su ku rinka tafiya inda gan dabbobin halimatu sadiya da mijinta suke kiwo kuma ku je ku yi kiwon dabbobin ku a can dan mu ma namu su rinka zuwa suna zuwa a ƙoshe haka za su tafi din su je su ci abincin tare amma wallahi nasu ne za su dawo a ƙoshe nasu kuma an wace. Allah yana nuna musu aya ta ce dangane da girma ta ce na ga aya na ga ikon Allah ban taɓa riƙe yaron da yake saurin girma irin Muhammadu ba <coughs> ta ce rana ɗaya wallahi sai in ga yana canjawa ya ƙaru ta ce wallahi girman da yaro yake a shekara wallahi Muhammadu a rana ɗaya sai ya yi shi ku ji wannan magana fa da kyau don ku sani shirin da Allah yawa wannan bawan Allah tun asali ne ba ka da asara idan ka bi shi wallahi kuma wani tsari ne na Ubangiji aiken Allah ne ta ce lokacin da ya cika shekara biyu muka ɗauko shi muka kawo shi makka da ni da mijina sai suka ce wai wa wanda suka bashi din wanda suka ba su Muhammadu suka ce to mun kawo muku shi ku gan shi ne yadda ya girma amma wallahi ba za mu taɓa rabuwa da wannan yaron ba ku yi haƙuri kawai <coughs> dan ba mu taɓa ganin yaro ɗan albarka irin wannan yaro ba kuma mu muna jin tsoron mu kawo shi nan makka annobar makka ta yi masa illa ku bar shi a ƙauye rayuwar ƙauye ta fi daɗi cututtukan birni a wannan lokacin haka ta faɗa ku kyale shi za mu dawo da shi ya zauna ba abin da zai same shi amma gashi ya zo ya ga gida ta ce muka sake dawo da shi karo na biyu sai da muka yi wata uku ko wata hudu sai wata rana ya fita da shi da yara na gari sun fita wajen gari suna tsalle-tsalle irin na yara wannan dan uwana ana so kullum muna magana mu rinka ɗaukan izina yaro diyan da yake ba za ka raba shi da wasa ba kun fahimce ni kuma hakki ne daga cikin hakkin yaran mu mu ba su damar su yi wasa koya yake kada yawa yanzu kaga manzon Allah ne na ake fada amma an ce ya fita da yara suna wasa zamani ya kawo muna rufe 'ya'yanmu a gida daga makaranta sai gida daga makaranta sai gida na'am ta wani bangare yana da kyau amma ta wani bangare kuma akwai shiga hakkinsu akwai bukatar a zaba musu abokanan kwarai da aka yarda da su a ba su dama ko tsalle-tsalle ne ko dan guje-guje ko dan wasanni ko yaya su yi don hakkinsu ne kuma abin da fa yake haka fitirar ɗan adam Allah ya yi ta fa ba iya hana shi ba sai dai kawai ka sa ido a kansa da wa yake wasan kuma sun fi lafiya yaron da yake fita ke guje-guje yake tsalle-tsalle ya fi karfi ya fi lafiya kuma cuta ba tafiya kama shi ta ligirta shi da wuri ba irin yaron da kullun alafke yake a gida makaranta mota AC aji an dawo da shi ya ya zauna a gida ba abinda yake yana gida za ga bai da wani fawa labatar za ka gan shi tashi sai gashi ya zo yana wasa da yara sai kaza kaza kaza ya faru aka zo aka kama shi wadda mun karanta da ku ba sai mun ɗauki lokaci ba ko wannan shine abin da ya kamata mu dan jona a kai dangane da shayar da annabi sallallahu alaihi da irin abin da ta gani akwai ayoyi da yawa wanda ce ta gani da Allah madaukin sarki ya nuna mata to bayan wannan malai ce falahu jadduhu abdul muttalib karshen labarin shine ta dawo da shi tunda lokacin da ta ga mala'ika zo an an tsage kirjinsa an yi masa abin da aka yi sai ta ji tsoro ce kai wannan yaron wani abu zai same shi sai ta dawo da shi gida to kakansa abdul muttalibi baban babansa kenan shine sai ya karbe shi فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر ثمان سنين توفي haka ita zama ita zama a hannun kakansa yana maraya babu uwa babu uba a gidan kaka annabi ya tashi ashe mutum zai iya tashi a gidan kakansa iyaye kakanni ya kamata ku sani cewa nauyi ne akan ku yau idan kuka aurar da yarku ko kuma ɗanku ya yi aure Allah ya kaddara masa mutuwa ya bar 'ya'ya ku yi kokari ku ɗauka ka ku ce a mu ma nauyi ya mana yawa ya san inda za a yi aje a rarraba yara a yi wayewa haka ake yanzu Allah ya raba mu da tonan asirin mutuwa malam kana cikin rufin asirin ka yau in ka faɗi ka kwanta ka mutu idan baka da dangi masu ƙarfi ko iyaye masu ƙarfi ko yan uwa masu ƙarfi kan nan wallahi malam yadda ka san ana kasa yalo haka za a kasa su wane wane zai dauke shi a kai shi gwarzo wane maridi zai tafi wane yobe za a tura shi wani zai tafi can bodan nijar wani same guza a kai shi wani kaza haka za a raba yaran uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma za su tashi sun gama rabuwa kasan san me illar ubansu ya mutu katangarsu ta faɗi wallahi abin da ke faruwa uwar kuma yan uwanta za su zuga ta ke haka za ki zauna kina ta bautar 'ya'ya ya mutu ya barki ba za ki aure ki je ki auren ki yaya kan ko kin mutu ma Allah zai rike su ayi ba kowace mace ce take iya haƙura ta rike 'ya'yanta ta kula da makarantarsu da rayuwarsu hakura da yin aure ban ta samu mijin da zai aure ta yaya ba sai a ce a'a daman shi ma mijin in yazo zai aure ta sai ya ce banda da 'ya'yanki idan an miki mutunci mijinki ya mutu ya barki da yaya bakwai takwas to zai aure ki yana son ki shi ma in kin in ya dan barki da dan maiko maiko ba a bushe kike ba karkaf zai ce yana son ki amma baya son yayan ki a garin nan wallahi tallahi mala aka kawo kukan wani mutum ya auri wata mata mai marayu Ya'yanta marayu din nan bai dauke su ba yace ba zai dauke su ba Tashe babu komai ta kakkasa ma yaran nan ta rarraba su ta hakura ta je ta yaran yaran suna zuwa duk sati su gaida uwarsu sai ta ɗanyi musu abincin rana ranar juma'a sun dawo daga makarantar boko su ɗanyi wikiyan a wajenta tana ɗan jin daɗi 'ya'yanta mai gidan nan da ya zo sai ce kin ga ni fa ba zan iya rike ƴaƴan wani kato ba ku ji wannan maganar marar daɗi ya za a zo ana ƙaran mun da shinkafa ana ta ɗora tukunya ana saukewa ƴaƴan wani kato ba zan iya ba na gaya miki ba zan iya ɗaukan nauyin ƴaƴan mijinki ba matan nan sai ta fashe da kuka mai gidan yana nufin cewa ba zai iya yadda wannan marayun su rinka zuwa gidan suna cin abinci ba wannan shine musulmin wannan zamanin mara tausayi mara jin kai ya manta nasa ya'yan su ma za su iya zamantowa marayu to wannan malam shine ciwon mutuwa abin da kake ya kamata ka rinka yi wa kanka tunani kuma ka rinka tuna wa 'ya'yanka ranar da ka kwanta a kabari ka rinka tuna 'ya'yanka wace irin rayuwa za su yi baka nan ka rufe ido ka duba a cikin kannanka wa yake da jin kan da zai iya rike maka 'ya'yanka ko gidanka ka yi tunani ka duba cikin yayyanka waye yau idan ka mutu zai iya rike maka iyalanka shi sa fa qur'ani yayi bayani yake cewa waɗanda suka mutu suka bar wato 'ya'ya masu rauni zurriyatan dhi'afan kenan khafu alaihim wanda ya mutu ya bar yara ƙanana da ya'ya yana jiya musu tsoron mace irin rayuwa za su yi to kun ga yadda ake kula da marayu akramakallah kuma wannan ita ce gaskiya wannan kuma shine addinin babu ƙarya lallai maraya yana bukata a taimaka masa kuma lalle zai iya yiwa ka taimaki wani marayar ka zama shi ya zama shine sababin arzikinka a rayuwa amma wannan rayuwar da muke ta ana ana ni kaina na sani sai ƴaƴana ba ruwana da ƴaƴan kanwata ba ruwana da ƴaƴan yata ba ruwana da ƴaƴan abokina ko 'ya'yan ƙanina. da zai yi ba yau matakka da take zaune a gidanka idan ka shirya za ka ɗauko wani maraya ka ajiye shi a gidan ka, ɗan ƙaninka ko ɗan uwanka fa sai ka zo fa kun zauna da ita a teburin yarjejeniya wai sai ta yadda wallahi wallahi sai ta yadda za ta iya cewa ban yadda ba kuma ba zan yi ba ba wani ɗan da za a zo a kamun ni ma nawa 'ya'yan sun ishe ni hajiya ki yi haƙuri al'amari ne na rayuwa ni fa ba zan iya ba alhaji kar ma ka kamun abin da ba zan iya ba sai ya koma ya ce wallahi hajiya ta ki yadda ina faɗa ne da ƙarfi saboda mata da suke gida su ji wannan saƙon haka ake yi kar mu bata wa kanmu lokaci wannan shine abin da ake rayuwa amma ita rayuwa kar mu kalla abin da ya samu zaidu wallahi wata ran ya samu amru ai Allah ya gama da mutum da ya rubuta mana mutuwa tun da ya rubuta mana mutuwa zan ce ya kare su shine ka yi kokari ka aikata mai kyau kafin ka mutu dan in bayan ka mutu kai ma ai maka mai kyau wallahi duk wanda ya rike wani duk wanda ya rike wani ya taimaki wani insha Allah idan ya mutu Allah ba zai bar ƴaƴansa su tozarta ba insha Allah duk wanda ya ce shi ba zai taimaki kowa ba shi kawai shi ta kansa yake yi ba ruwansa da taimakon wani ko ƴaƴan wani to ya jira mutuwa kuma ‘ya'yansa ku jira me zai same ku ubanku ya jawo muku wallahi hadi ya sunnatul haya kakarsa ya ɗauke shi ya zai yi tun da shi kan tsazansa ne shi ya haifi baban shi amma Allah ya rubuta baban shi mutuwa kowa zai so a ce manzan Allah ya rayu da babansa wallahi ya girma kowa zai so a ce manzo Allah ya rayu da mahaifiyarsa ya girma amma Allah ya ga dama ya raba shi da su tun yana yaro karami yanzu irin matsalar mahaifinsa ma kun ga abin da muka yanke zance guda ɗaya shine a ƙarshe annabi bai taɓa ganin baban shi ba ya gan shi da ido ma kai yanzu kana ma ganin naka kana ganin naka har raba ka faɗa ma ake da shi ana muku sulhu kuna faɗa da shi saboda wai ya takura maka a rayuwa فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر ثماني سنين شكرا تقوز توفي جده مالا شيما كاكن سيموتو ina so ka tuno ya yaro dan shekara takwas yake kakan da yake daukan nauyin shi ma shekara takwas sai ya mutu to da yazo zai rasu da yake su din ko da ba musulmi bane amma suna da tarbiyya sai yayi maza maza kafin ya mutu da yaga cewa rashin lafiya mutuwa ne sai ya wasiya shine yace wa ausa bihi ila ammihi abi talib ya ce to ina yin wasiya wa baffanka abu talib baban aliyu to ya ɗauki muhammadu saboda mai na kana shaqiqa abdullahi saboda abu talib baban aliyu uwa ɗaya uba ɗaya suke da abdullahi baban manzan allah kenan ya kamata in ka mutu dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ya ɗauki 'ya'yanka ya kamata kai ma in dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa uwa ɗaya kaɗai ko uba ɗaya in ka mutu in ya mutu ka ɗauki yayansa amma yau al'amarin ba haka yake ba al'amarin ya canja idan ma kaga an yi rububi akan yayanka wata kila kana ka mutu ka bar musu kuɗi ne akwai gado to nan kan zaka samu masu kula da su da yawa amma mutukar aka san abu shi kake baka da komai to kuwa sai dai ka je na wallahi musta'an Allah da ya rufa asiri Allah ya rufa asiri suna nan marayin suna nan azube a cikin unguwan nan babu iyaka mutanen da yan unguwa ne an san su da su ake rayuwa Allah ya kaddara musu mutuwa ba su shirya ba suka bar iyali masu nauyi suna zaune yanzu a gidan haya suna cikin wulakanci suna cikin talauci ba wanda yake taimaka musu Allah kadai ya san irin yadda suke rayuwa a cikin unguwannin suna nan inda za a yi list a ce iya kewayen gadon kai a fito da marayu wanda iyayen suka mutu suka basu suna buƙatar agaji ina jin babu wata ƙungiya guda ɗaya a yanzu ƙwayar ƙungiya guda ɗaya da take kula da marayun iya cikin gadon kai kawai abu talib ya yi wasiya wa abi afwan ya karɓi wasiyar babansa abdul wa hatahu atamma ihatatin hiyatatin ya kula da shi matukar kula ya taimake shi har zuwa lokacin da Allah ya turo shi a a'azza nasrin ya taimake shi mafi girman taimako wannan babban manzon Allah din ya taimaki annaba har lokacin da Allah ya turo shi duk cewa ba musulmi bane shine imamu ibn kasir yace ma'a annahu kana mustamiran ala shirkihi ila amata ku ja layi a wannan gabar yanzu wannan kaga ba wani malamin izala ba ne ya faɗa ba imamu ibn kasir mai tafsiri ne ya faɗa gashi a littafin alfusul fi sirati rasuli ya ce abu talib baffan annabi ya mutu yana mushriki bai tuba ba to wani kuskure ma zaka yi haka za ka faɗa yadda malamai suka faɗa kai haƙuri kuran kuma wannan ɗin ya fi ka san annabi ya kuma fi ka kaunar annabi kuma ba ka da dalilin da ka zo ka karyata maganganu waɗannan malaman ka dai ka faɗi wani abu na akasi to wannan shine ilimi shine hujja fa khaffafa Allahu bidhalika min azabihi Allah ya sauƙaƙa Abu Talib azaba saboda me ya sauƙa mai azaba saboda ba musulmi bane kama saha bidhalika alhadith ko alhadithu bidhalika kama yadda hadisi ya inganta Buhari da Muslim hadisin al-Abbas Abbas baffan annabi ya ce ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma agnaita an me ka iya yi wa ka da ya kula da kai ya taimake ka ya matso da kai ya agaza maka yana yin fushi saboda an bata maka rai wanda Allah ce huwa fi dahdahin min narin walaula ana lakana fi darakil asfali minan nar yace yana can an sa masa gaushin wuta a karkashin tafin kafarsa iya idan samun wuta take cinsa da ba danni ba da yana can ƙasan wutar ma jahannama in ji annabi hadisin bukhari hadisin muslim ceton da ya samu shine annabi ya ce a ɗago shi sama a bar masa iya wutar tunda Allah ya yi alkawarin duk wanda ya mutu baya islama to zai ƙona shi to shine aka bar masa azabar iya idan sawu haka yake a nassi haka za mu ba za iya canjawa ba in mun canja ma ya'yanmu da jikokinmu za su ce ba haka muka faɗa ba ba haka yake a rubuce ba wannan bafa nasa cikin abin da ya masa wa kharaja bihi ammuhu ila sham fi tijara ya fita da shi zuwa ƙasar sham ta dalilin kasuwanci wa huwa ibnu sintai asharat sana a lokacin annabi yana da shekara sha biyu ku ja layi ku kula da wannan gabar ashe wannan yana nuna iyayen annabi ma suna yin kasuwanci yanzu ga baffansa aka ce yana kasuwanci kuma ya ɗauki yawon ya ɗauki muhammadu ɗin sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi sham zuwa kasuwanci ashe ba da khadija kaɗai ya yi kasuwanci ba kuma wannan yana nuna ashe yana da kyau ka koya wa yaro sana'a tun yana karami kun ga wannan ɗabi'ar da muke da ita ku yi haƙuri bari mu faɗi gaskiya guda ɗaya Allah ya hore wasu sana'o'i da yawa a cikinku ku sun iya kaza sun iya kaza harkar kasuwa sana'a ta kaza sana'a kaza duk gaba ki mun ɗabi ƴaƴanmu mun zuba su karatun boko kawai suka sani su je makarantar boko su je islamiyya ya yi kyau karatu abu ne mai kyau amma yana da kyau a lokacin da suke da shi a wari wani lokaci ko da a sati sau ɗaya sau biyu ne a rinka kai su kasuwan nan su rinka koyan kuma wani ilimi na kasuwanci dan ba lalle ba ne ya girma ya ci abinci da bokon to shi yasa kaskanci yake rataya da mu Ka ga mutum ya tashi yana da ilimin amma ba zai iya juya naira ɗari biyar ta zama ɗari shida ba bai iya ba wani an ba shi kuɗi miliyan biyu ya rasa idda zai da ita ce to ni yanzu kuɗin na ya zan da su wani shi kai kasuwanci ce wallahi ban sai da zan juya su ba ina zan zuba su saboda bai iya ba ba a koya masa ba kuma kasuwar dingiringim yake ganin ta amma da yana yaro ya saba yana shiga yana dan tabawa kaɗan kadan ba da haufi yanzu ka ba wani naira miliyan biyu yanda ka san ka bashi kujerar maka yanzu yanzu miliyan biyu nan duk inda ya wata biyu wata uku da su kaga me zai samu a ciki saboda ya iya so ina ba da shawara mu nuna wa 'ya'yanmu ayyuka da sana'o'i da muke na alheri su koya ba aihu ba ne wannan bokon da kuke gani a yanzu ma ana yin bokon mutum ya shi karatunsa har ya je amerika ya dawo ya rasa aikin da zai yi amma kano gari ne mai albarka daga wajen kano mutane suke zuwa su mota su shigo kano su zo su zauna su kama sana'a suna samun arziki karka yadda ka bar yaranka da mutuwar zuciya kawai alƙalami ya iya dole sana'a ana da bukatar ta in dai annabi a matsayin sana'a annabi ya fita ya yayi sana'a ya kamata mu mu zauna ba mu iya sana'a ba kuma kasuwancin nan shine izzar mu shine kamalan mu ga addinin mu ga ilimin mu ga kuma kasuwar mu iya in ta rikice mutum bai samu aikin nan ba zai wulakanta ba saboda ya iya mu dauke shi a matsayin darasi shekara sha biyu annabi ya fita ya je kasuwa yace wa zalika min tamami lutfihi bihi wannan yana daga cikin cikar tausasa wanda yake annabi li adami man yaqumu bihi idza tarakahu bi makkata saboda shi Abu Talib yana tafiya kasuwanci Sham to idan ya tafi ya bar annabi a Makka tunda babansa ya bar mai wasiya kula da shi ba wanda zai kula da shi dan haka wannan ta sa ya dauke shi ya ce mu tafi kasuwar tare da kai yace to daga tafiyan nan kuma ashe sai Allah ya nuna musu abubuwa da yawa fara'a huwa wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila sham min al-ayati fihi sai da shi Abu Talib da shi da wanda suke tare suke ta ganin wasu ayoyi da mu'jizozi akan annabi da yawa maza da amhur al-wusatu bihi wal hirs alaihi wannan yasa baffan shi Abu Talib wato baffan shi manzon Allah ya daɗa ne da hankali a kansa kuma ya daɗa yin wasiya cewa a kula mun da wannan yaran saboda akwai abubuwa na ban mamaki a kan shi kamar yadda imamu tirmizi ya ruwaito a cikin wato hadisinsa sahihi ingantacce ya ga abubuwa sosai ga sunan ya shafi jami'i bi isnadin rijali kullum sigat ga abin da aka gani abin da baffan shi ya gani a tare shi malam suna cikin tafiya tadlilul gamamati lahu kawai sai aka ga girgije hadiri irin wannan girgije kawai ya wa ƙasa yana yi wa annabi inuwa duk inda ya je rana fa ake kawai sai aka gidi yana yana masa inuwa babban nan ya tsaya ya kalla ce wannan kuma yake faruwa haka Allahu akbar idan ya zo wucewa ta wajen bishiya a karam kalla bishiyan nan sai ta karkato sai ta yi mai inuwa ya bi ta karkashin inuwar ba ku fahimce ni ba in ya zo zai wuce a hanya bayan hadirin da yake masa inuwa bishiya da take da inuwa a can shi alamun ba kusa da ita yake ba sai bishiyar nan ta karkato ta kwanta ana kallo za ta kwanta ta yi inuwa don annabi ya zo ya wuce ta karkashin inuwar ya kamata a ce an yi imani da wannan bawan Allah shi sa Allah ya ta nuna abubuwa da yawa ko ba a ja aya ba ba a ja hadisi ba akwai abubuwan da za su wato ma amana bil bashar dan adam ya kamata imani da shi malam manzo Allah ne fa yana zaune wata rana ya ce wata bishiya ke ya ce wani kai ka je wajen waccar bishiyar ka ce mata Muhammadu yana kiranta ya je kuma ya gaya mata ya ce Muhammadu yana kiranki bishiyar ta babbake ta taho tana birgima ta zo gabansa kuma ta tsaya yanzu wannan sai an baka aya cewa aikake ne daga Allah da suka je akwai wani rahibi bahira sunan shi wani malami yana zuwa yana ganin sai ce kai kai kai kai wa zo da wannan yaro shi wannan bahira din yana da ilimin littafin da ya gabata sai aka ce ai gashi baffan sai biyo kasuwanci sai ce to ku kula da shi ku sa ido a kansa ya ce kai ina baffan nashi a kira mun shi aka kira baffan sai ce maza maza a mai da shi kada yahudawa su gan shi wa amrihi li amrihi bi ruju'i bihi li alla yarahu al yahud fa yarmunahu su'an a mai da shi a da shi kada yahudu su gan shi saboda kas su jefe shi da mummunan abu malam tun wannan lokacin yahudu ba sa son muhammadu kasan sun karanta a littafin cewa allah zai turo muhammadu wani annabi sunansa muhammadu shi zai mulki duniya kuma ba a cikinsu yake ba amma zai fito ne a wani gari zai rayu ne a wani gari mai dabinai da yawa suka tsaya suka duba suka duba suka duba suka ce to ina ne a jaziran nan yake da tarin dabinai da yawa sai aka samo khaibar khaibar ka iya cewa duk kewaye nan ba inda ya kai ta dabinai da ruwa da kwazazzabai wuri ne mai kyau matuƙa dabinai dai kamar yadda ka san anan Allah ya dasa dabinai a duniya da gonaki masu kyau kawai malam yahuda suka maza maza suka je suka kame wurin suka yi ta gine gine suka ce in Allah ya zo zai turo Muhammadu dole a cikin mu dai kun gani suke ta haihuwa dole a cikin mu dai zai turo sai Allah ya tashe shi a makka ita ma tana da dabinai ya kuma ɗauko shi daga makka ya dawo da shi madinan da tafi makkan dabinan daga nan suka kama fada da gaba da shi suka yi ta zama a wannan khaibar din suna zuman sulhu ya za a ya za a ya je buɗe khaibar yana ya ƙasa suna ya ƙasa duba tsakanin khaibar da madina har sai da lokacin sayyidina umar ya zo ya ce kai ku haɗa kayanku ku bar gurin nan in ji umar ya ce eh muhammadu ya bar ku an yi sulhu an yi waye daman shi maza Allah lokacin da ya zo ana sulhu za su noma gonakin khaibar kasar ta musulunci ne ya ce ku noma gonakin ku yi kaftu ku yi shuka ku yi bayi ku yi noma idan amfanin gona ya kare ku raba gida biyu ku ba musulunci rabi ko kuma ku ɗauki rabi suka ce mun yadda a haka umar da ya zo ya ga abin bai zai tafi ba alkawari yana karyewa ya ce ku haɗa kayan ku gaba ɗaya ku fita ya kore su to har yanzu a tarihin yahudawa suna rubuta cewa khaibar tasu ne kuma wallahi sun ce sai sun dawo khaibar dole sai sun zo sun yi yaƙi sun kwaci khaibar kafin duniya ta shi haka suka faɗa a rubuce a su to kaga akwai yaƙi kenan a gaba kuma da shi kada yahudawa su yi masa wani abu malam ya ce wal hadithu lahu aslun mahfudun wa fihi ziyadatun ukhra hadisin yana da asali akwai kare-kare yace kuma sun makarar saniyan ila shami karo na biyu kuma ya tafi zuwa sham fi tijarati li khadija bint khuwailid wajen kasuwancin na na khadija bintu khuwailid ibnu sa'ad ya rawaito wannan da imam al-baihaqi a cikin dalailun nubuwa da sauransu duk sun kawo Allah ya darshi tare da yaron na na khadija wani yaron ta da suke kasuwanci da shi mai suna maisaratu amma sun tafi ne ala sabilil qirat ma'ana dago ta ɗauke shi biyan biyansa za ta yi ku je da yaro na a je a sai da kaya malam yau ga manzon Allah a kasuwa yana sai da kaya yana nuna tawadu'unsa yana nuna kuma muhimmancin a je kasuwa a siya a siyar ya dawo kuma a yi lissafin me aka samu a biya shi yana nuna mana muhimmancin mutum ya rike kansa da kansa zaman banza ba musulunci ne zo da shi ba ba yadda a zauna haka ba mai Saratu din shi ma ya ga abin da ya buga masa hankali min sha'anihi faraja fa akbar hu bima Mara, yana zuwa sai ba da labari wa uwar gidansa wato wannan mai gidansa matar kenan na Khadija a lokacin annabi bai aure bai aure ta ba yace kinga kinga abin da na gani kawai tana jin labari faraghibat ilayhi an yatazawwaja tana jin labarin ga abin da ta irin irin tana ana gaya mata me aka gani sai ta yi sha'awar cewa kai to wannan ai gwanda ma in ce ya aure ni kenan kun gana na Khadija ita ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam lima rajat fi min alkhair alladhi jama'ahu Allah laha saboda abin da take tsammani na alherin da Allah zai hada mata in ta aure wannan bawan Allah Allah ya taimake ta ta riga kowa wallahi malam wa fawqa ma yakhturu bi bali bashar irin abinda Allah zai mata ya wuce tunanin dan adam sai ta ce tace tana son shi sai ya ce a a shi ba zai iya yin wani abu sai ya gaya wa baffan shi sai ya aika baffan shi abu talib din nan wannan yake nuna cewa yaro bai yin aure sai ya tuntubi iyayen shi wannan al'adar na a tuntubi iyaye a tura iyaye addini ne ya dace da addini don ku kaga annabi zai iya cewa eh, na yadda mun amince su yi su kulla tsakanin su amma bai yi ba wannan abu talib din akram kala shi ya je aka daura auren shi ya daura manzon Allah aure da Khadija kuma ita ta neme shi Allahu akbar annabi ya aure ta a lokacin yana da shekara 25 wannan ita ce zance mafi inganci ba shekara arba'in ba shekara annabi ashirin da biyar ita ma na na khadijan a lokacin shekarar ta ashirin da biyar kuma ta auri maza guda biyu ba zawara ce ya aure ta shine mijinta na uku amma abin mamaki gaba ɗaya 'ya'yansa ita ta haifa masa su in banda a ibrahimul mu'azzam kaga albarka a duk matan annabi ga baki ɗaya mace ɗaya ce budurwa na na aisha kuma har suka gama rayuwa ko ciki bata taba ɗauka ba haka ya tafi ya batta ya tafi batta gaba ɗaya na na aisha tana da shekara goma sha takwas kuma Allah ya haramta matan annabi su ƙara yin aure bayan shi wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada ku yadda ku auri matan shi bayan shi ba a auren matan annabi wa azwajuhu ummatu saboda matan annabi ummatul mu'minin mutum zai auri uwarsa haka na Aisha ta zaman hakurin nan kaga ba fitina shekara 25 yanzu yau iyayenka ba za su taɓa barin ka auri ba zaura farkon aurenka ba za su bari ba mu wannan abun kunya ba a nan za a yi shi ba ruwanmu eh an yadda sunna annabi ya yi amma mu akan ka za a fara sunnar wallahi ba za su bari ka aure bazawara ba ina baka shawara an Allah idatar da kai da wata bazawara kaga ta yi maka kana matashi bismillah ka je ka aura Allah ya halatta ba. to haka za a yi bara a ɗabbaka ba duk cewa ba cewa aka akwai kuskuren da yake yan uwana cewa wai sunna ne wai auren bazawara wai fara auren ba suna wannan fa ba haka bane annabi ba umarni yayi yace ayi ba kun fahimci wannan amma in mutum yayi da sha'awar yayi koyi da annabi yayi haka wani yaro ya same ni a nan masallacin yace ni maraya ne soja ne yace tunda na tashi ni san wahalar da na sha rike ni akai na san muhimmancin maraici yace malam ka sama mun bazawara mai 'ya'ya biyar wallahi biyar isama wanda mijin ce mutu ya batta da yara marayu ina sha'awar irin wannan matan nake so zan fara aura saboda in rike marayu nan ba abin nake sha'awa irin maraya wallahi anan malam na samu wata Allah ya ce mike ta na mata magana na hada su ya yana zuwa tana ganin sa yanzu kai kai kai ne ya ce ni ne <laughs> sai to Allah sa albarka na gode sai to karka sake dawowa malam ta kore shi ta bugo mu waya ta ce malam wannan ya yi yarinta na ce kak kin cuci kanki tana nan tana zaune har yanzu ba ta yi auren ba sai dai ta aiko a taimaka da addu'a Allah kawo wani na ce Allah ya kawo kin kora bari ki goge ki gogu ki ƙoƙo tukunna ku rike wannan tsarabar hanya ce Allah ya ba shi kariya manzan Allah wa hamahu min sigari wa taharahu min danisil jahiliya daga gazanta ta jahiliya da dukkan wani aibu kuma Allah ya ba shi kyakkyawan hali Allahu akbar shi yasa aka san shi fi qaumihi baina qaumihi illa bil amini aka san shi da suna amintacce liman shahadu min taharatihi saboda tsarkinsa wa sidqi hadisihi da gaskiyar zance annabi yake da amana duk yana da wannan ƙurashiyawa wata rana da suka zo gina ɗakin ka'aba a shekara ta talatin a rayuwar annabi sallallahu lokacin ba a turo shi ya zama annabi ba ku rike shekara talatin an jaddada gina ɗakin ka'aba suka zo daidai inda za a ɗora hajar al'aswadi sai suka yi saɓani waye zai ɗauki hajar al'aswadi ya ɗora shi kullu kabila kowace kabila ta ce a'a mu ne za mu ɗora a'a ne za mu ɗora malam suka yi ta yi kamar za su yi faɗa daga ƙarshe sai suka ce kai ku bari kawai a ajiye magana nan duk wanda ya fara shigowa masallacin nan na harami a yanzu kawai shi ne muka ba wa daman ya ɗauki wannan dutsen ya ɗora shi Allah da hikima malam dan ya nuna musu matsayin annabi tun a lokacin Allah bai turo shi ba da shekara biyar su wannan kurishawan da suke ta faɗa da shi kawai sai Allah shigo da manzan Allah sai ya shigo lokacin bai zama annabi ba suka ce a'a haza amin haza amin ga aminu aminu aminu ba suke ce masa muhammadul amin shine kake ji an ce mutum shi ke ana muhammadul amin amma yanzu sai kaga mutum sunansa muhammadu ne amma babu amincin a tattare da shi Allah ya sawwaƙe yana shigowa suka ce ja al-aminu faradu bi suka ce mun yadda ce to ya za a yi rikici muke yi kaza kaza ce to shikenan ku kawo sutura ka duba hikima malam yace ku ɗauko tsumma mai ƙarfi aka ɗauko aka aji ya ce to a gungura dutsen a ajiye shi a kan tsumma suka yi ya ce to kowace kabila ta zo ta sa wakilci kowa ya rike bangare daga cikin wannan tsumma ya ce ni kuma zan daga tsakiyarsa ka gani duk mun haɗu ga baki ɗaya kenan kowace kabila amara an tarfa abijani janibin min jawanibi saubi thumma akhadha al-hajar fa wada'ahu da suka daga gaba daya shi kuma sai ya shiga tsakiyar sai ya tura ya dora shi a inda ake so wannan dutsen hajar al-aswad din Allah ne kafa shi a wannan wurin kuma da yaddan arnan duniya amma bayan shekara biyar da aka ce ya zama annabi kuma sai suka fara fada da shi suka fara yaƙarsa kun san me alamar wannan yake nunawa wannan yana nuna Allah yana nuna musu tun kafin a turo shi a matsayin annabi ba za ku iya rayuwa ba tare da wannan mutumin ba kuma lalle samuwar wannan bawan Allah a cikin ku shine warwarar matsalolin ku kamar yadda yanzu kuka ta rikici akan dora dutse to ku bi shi zai warware muku matsalolin ku a rayuwar ku